Godiya ga Allah Ubangiji wanda ya nuna mana wannan rana ranar Lahadi kwanan wata goma sha tara ga watan Disamba watan sha biyu shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya. Kan jawabinmu ya ce babu mugunta a wajen Allah babu mugunta a wajen Allah inda aka bamu karatu yana daga Yakubu Sura ɗaya aya sha uku zuwa sha biyar. Yakubu Sura ɗaya aya sha uku zuwa sha biyar. Duk wanda ake jarabta kada ya ce Allah ne yake jarabtarsa. gama ba shi yiwuwa a jarabci Allah da mugunta shi kansa kuwa baya jarabtar kowa amma kowane mutum yakan jarabtu in mugun burinsa ya ruɗe shi ya kuma yaudare shi mugun buri kuma in ya yi ciki yakan haifi zunubi zunubi kuma in ya balaga yakan jawo mutuwa bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar tunawa da aka ba mu tana daga zabura sura ɗari da goma sha shida aya biyar zabura sura ɗari da goma sha shida aya biyar ya ce ubangiji mai alheri ne mai adalci i mu mai jinkai ne zabura sura ɗari da goma sha shida aya biyar ubangiji mai alheri ne mai adalci i mu mai jinkai ne bari ubangiji Allah ya ba da fahimta a cikin sunan Yesu Kristi amin kan jawabinmu ya ce babu mugunta a wajen Allah babu mugunta a wajen Allah kaunataccen ubangiji karatun littafi mai sarki na yau yana kawar da zato na kuskure wanda ake yi cewa Allah yana gwada jaraban ‘ya'yansa. Allah bai ya aikata mugunta saboda haka idan an zama nasa wato an zama ‘ya'yansa ne kuma ana cikin gwaji to lalle ne ana bukata kaunatattu kowa ya binciki rayuwarsa muna samun ta'aziya da alkawarin Allah cewa zai taimaki ‘ya'yansa a cikin gwaji wato ko da cikin wani jarabawa muka fada ubangiji yana tare da mu domin ya taimaka mana al misali a cikin bitrus ta fari sura biyar aya goma bitrus ta fari sura biyar aya goma ta ce amma allah na dukan alheri wanda ya kira mu zuwa ga madawamiyar ɗaukakarsa ta wurin almasihu yesu bayan da kuka sha wuya na ɗan lokaci ya sa ku ku kamilta ya kafa ku ya karfafa ku ya kuma biya muku masoyi alheri ne ya cece mu daga hukuncin mugun sha'awa wanda ke jawo mutane cikin jarabawa iri-iri shi ya sa littafi mai sarki ya karfafa mu mu kasance masu kula da hankali rayuwa ta burgewa wato irin rayuwar a zo a gani tana kawo tarko da jaraba labarin dauda da basheba babban misali ne dauda yana, ya zauna a fadarsa a lokacin da sarakuna sukan fita yaki don haka ya ga abin da bai kamata ya gani ba wato kyakkyawar mace tana wanka za mu ga wannan labari cikin littafin samaila ta biyu sura goma sha ɗaya aya ɗaya zuwa biyar littafin samaila ta biyu sura goma sha ɗaya aya ɗaya zuwa biyar za mu ga wannan labari shi wannan dauda ya yi tambaya a cikin zabura sura goma sha uku aya ɗaya zabura sura goma sha uku aya ɗaya ya ce har yaushe za ka manta da ni ya ubangiji Allah bai ya mantuwa ba idan kamar dauda kuma an jawo ku cikin zunubi Allah yana da iko ya gafarta muku idan kuka furta zunubanku. Za mu ga wannan cikin misalai Sura ishirin da takwas aya goma sha uku misalai sura ishirin da takwas aya sha uku ta ce ba za ka taɓa cin nasara a zamanka ba mudin kana ɓoye laifofinka amma mudin idan ana hurta zunubai ana tuɓa sa'annan Allah zai yi muku jinkai bari ubangiji ya ba mu fahimta inda akwai zunubi mu furta mu nemi gafara a cikin sunan Yesu don haka bisa ga wannan misalai sura 28 aya sha uku an nuna mana cewa har sai kun yi haka wato an furta zunubi an kuma tuba to shine za in ba haka ba za a ga kamar Allah ya manta da mu amma ba haka lamarin yake ba wato Allah bai manta da mu ba wani sa'in yakan iya zamanto zunubinmu ne ta yanke zumunci tsakaninmu da Allah. Ana iya ɗauka cewa kuka na gaskiya na mai zabura wato shi dauda ga Allah da kuma bakin cikinsa da ya yi ya dawo masa da fahimtar kaular Allah a gare shi, haka kuma ya amince da rahamar Ubangiji lokacin da ya tuba kuma shaidarsa za mu ga a cikin zabura sura goma sha uku aya shida wato bayan shi dauda mai zabura ya tuba za mu ga shaida da ya yi a cikin zabura sura goma sha uku aya shida ya ce zan raira waka ga ubangiji gama ya yi mini alheri a yalwace zan raira waka ga Ubangiji, gama ya yi mini alheri a yalwace. Bari Ubangiji Allah ya ba mu zarafi inda muka kasa, mu ma mu dawo gurin Ubangiji neman gafara da yafewa, haka mu ma mu mori alherin Ubangiji a yalwace a cikin sunan Yesu Kristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji. ina mai tabbatar muku da cewa Allah bai manta da ku ba, idan kun yi kuskure daga kunkunciyar hanya yana iya jira kawai ku dawo gare shi ne, dole ne ku zo cikin tuba na gaske, kuma ku rungumi kaunarsa ta wurin ɗansa Yesu Kristi. Idan kuka yi haka a yau, za ku ga yadda Allah madaukakin sarki ya kusa da ku da kuma yadda ya damu da jin daɗinku. Kaunatattun Ubangiji, mun yi karin Irmiya Sura ishirin da tara aya goma sha ɗaya. Irmiya Sura ishirin da tara aya goma sha ɗaya ya ce, Gama na san tunanin da nake yi muku, in ji Ubangiji, tunanin salama ba na mugunta ba, don in ba ku sa ranku. Kaunataccen Ubangiji wannan karatu mun yi daga fasaran Turanci ne, domin wani sa'in idan muka karanta fasarar bishara ta Hausa, sai mu ga kaman an yanke wa'yansu abubuwa, sakon batta bayanuwa kamar yadda take fitowa a Turance. Don haka, bisa ga Irmiya Sura 29 aya 11, Irmiya Sura Allah da kansa ya ce ya san tunani da yake yi a kanmu kuma yake mana tunaninsa ta salama ce ba ta mugunta ba don ya ba mu sa ranmu duk abin da muke kewa muke sa ranmu a ciki mudin muna kaunar Allah muna biyayya ga kalmarsa to lalle shi ma yana tunanin mu domin ya bamu wannan bari ubangiji Allah ya bamu fahimta a cikin sunan Yesu Kristi amin inda aka mai da hankalinmu a yau addu'a ce aka bamu addu'ar kuma tana cewa uba ka gafarta mini wautata a duk lokacin da na yi ta tunani ka manta da ni ka taimake ni ya ubangiji ka kawar da kowane shinge na zunubi da zai iya raba ni da kaunarka a cikin sunan Yesu Kristi mai girma. Amin. Maimaitawar addu'a. Uba, ka gafarta mini wautata a duk lokacin da na yi ta tunani ka manta da ni. Ka taimaka, ka taimake ni, ya Ubangiji, ka kawar da kowane shinge na zunubi da zai iya raba ni da kaunarka cikin sunan Yesu Kristi. amin kaunatattun ubangiji karatun littafi mai sarki a cikin shekara muna cin gaba da irmiya sura goma sha bakwai har zuwa ishirin da ɗaya karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da irmiya sura goma sha bakwai har zuwa ishirin da ɗaya kaunataccen ubangiji godiya ga Allah Ubangiji wanda ya ba mu zarafi muka ga sabuwar mako. Bari wannan mako ya zama mai alheri mai wadata. Bari wannan rana ya zama ranar da za mu mori sujada tare da ‘yan uwa a cikin sunan Yesu Kristi. Mu tuna fa babu mugunta a wajen Allah, illa kauna da soyayya da yake nuna mana, musamman a wannan lokaci. da muka samu bayanuwar irin kaunansa ta wurin haihuwar Yesu Kiristi. Kaunace ta Ubangiji, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake jin wata fasara. War salam.